A wani mataki na samar da ci gaba da sarakunan kudu maso kudu suka yi na ganawa tare da shugaban kasa Bola ahmad Tinubu, inda suka bayyana damuwarsu a bangarori da dama da kuma bukatunsu. A yayin da suke jaddada muhimmancin inganta ababen more rayuwa, musamman samar da tituna a bayausa sun jaddada rashin hanyoyin gwamnati a cikin jihar duk da gagarumin gudunmawar da yankin ke bayarwa na kashi 40 na kudaden shiga a kasar ta hanyar arzikin man fetur, inda sarakunan suka kara bayani irin wahalhalun da su ke fuskanta. Daga cikin muradunsu akwai batun da suka shafi titin gabas da yammacin yankin na sabunta tashoshin jiragen ruwa, inganta tsaro, da kuma adalci wajen rabon arzikin man fetur da ma'adanai. A jawabin, Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawarin duba batutuwan nasu a cikin gaggawa, inda ya yi alkawarin daukar matakin da ya dace wajen magance koken su.